Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya murya Arewa. a ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis bakwai ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci, kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar na zargin Koriya ta Arewa da ci gaba da inganta makamanta. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati ba sun ce ana iya cimma jituwa kafin cikar wa'adi. sannan shugaban amurka donald trump ya yi watsi da wani yunkuri na binciken harkokin kasuwancinsa kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hukumar kula da ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane dubu sittin ne rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu a arewa maso gabashin Najeriya a cikin watanni uku. To koyaushe hukumar zaben Najeriya za ta dakatar da ba da katin zaɓe? ta ce juma'ar nan takwas ga watan nan na fabrairu za ta dakatar da raba katunan rajistar zaɓe ga waɗanda suka yi rajistar amma ba su karɓi katin ba. sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar a ranar Juma'a na zargin cewa Koriya ta Arewa ta dukufa wajen ɗaukar matakan ganin cewa babu wani harin soji da zai iya lalata makamanta. wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ke yaba da abin da ya kira matukar gaba a daidaitawarsa da koriya ta arewa tare kuma da tsaye da ranar ganawa ta biyu da shugaban koriya ta arewa a yayin da yake jawabi ga amurkawa kan makomar kasar ya kara da cewa a matsayin wani bangare na wani sabon salon diplomasiyya ta wurjanjan muna ci gaba da dagewa wajen shimfaɗa matakan zaman lafiya a yankin ruwan koriya to amma shugaba trump ya amsa cewa akwai sauran aiki sannan ya tsaida ranakun 27 da 28 don ganawarsa ta gaba da shugaba kim jong-un na koriya ta arewa a kasar vietnam tuni fadar shugaban koriya ta kudu ta yi lale marhaban da wannan labarin yan majalisar dokokin tarayyar amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati ba sun fito daga wani taron sirri jiya laraba suna masu jaddada cewa ana iya cimma yarjejeniya kan batun tsaron kan iyaka cikin 'yan kwanaki masu zuwa amma kuma sun nuna cewa har yanzu akwai saɓanin ra'ayi kan wasu muhimman batutuwa kwamitin na jam'iyyu biyu da kuma bangarori biyu wanda aka ɗora ma alhakin tsara yadda za a inganta tsaron kan iyakar amurka kafin wa'adin tafi da gwamnati ya cika a ranar 15 ga watan fabrairu sun gana a keɓe da manyan jami'an kwastam na da na kare iyaka ganawar ta auku ne kwana guda bayan da shugaban amurka donald trump ya sake jaddada bukatarsa ta kudin gina katanga akan iyakar amurka da mexico shugaban amurka donald trump ya ce batun kafa wani babban kwamitin majalisa ya binciki harkokin kasuwancinsa bai mata su ba babu wani ɗan siyasar da ya kamata ya fuskanci haka wannan shi ake kira tozar ta shugaban ƙasa wannan abin takaici ne kuma illa ce ga kasar mu a cewar trump jiya laraba bayan da wani dan jarida ya tambaye shi kan shawarar da kwamitin bayanan sirri na majalisar wakilan amurka ya yanke ta binciken harkokin kasuwancinsa trump ya ci ciki ciyaman ɗin kwamitin adam schiff wanda ɗan da ne kuma fitaccen mai sukar trump To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kawayen Amurka sun yi lale tare kuma da kafa kafa da sanarwar ganawa ta biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. wadda za a yi a ƙarshen wannan watan a birnin da nan na ƙasar vietnam labarin wannan ganawar da za a yi shine labari mafi girma kan manufofin harkokin waje da ke kunshi cikin jawabin makomar ƙasa da shugaba donald trump ya yi shekaran jiya talata ya ce tuntuɓar juna da koriya ta arewa wadda ta biyo bayan wata muhimmiyar ganawa da aka yi a singapore a watan yunin da ya gabata wani babban ci gaba ne da gwamnatinsa ta cimma wani mai magana da yawun shugaban koriya ta kudu ya ce muna fatan shugabannin biyu za su ɗau takamaiman mataki kuma mai yiwuwa a ganawar da za a yi a vietnam shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya ce akwai hujjar sa ran cewa gwamnatin riƙon ƙwarya za ta yi nasara david serer ya ce bayan rattaba hannun da aka yi kan sabuwar jijiyar zaman lafiya al'amura sun inganta matuka idan aka kwatanta da lokacin da mataimakin shugaban ƙasar riyad machar ya gudu daga juba a shekara ta 2016 shiyar a shekaran jiya talata ya ce gwamnati na rike da ƙarin yankuna kuma akwai matukar aniya daga ɓangaren mutanen sudan ta kudu ta ganin an samu sahihin sauyi amurka na kokarin sake bayar da tabbaci ma kawayenta cewa ba watsi za ta yi da su ba kuma ba za ta daina haɗa kai da su wajen yakar kungiyar ta'addancin isis ba duk da shirin janye sojojin amurka daga siriya sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo ya yi jawabi ga taron gamayyar ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da isis mai mambobi 79 a jiya laraba a birnin washington dc yana mai cewa a yayin da tsarin ya canza burin amurka bai canzawa a baya shugaban amurka ya bayar da mamaki da dama daga cikin ƙawayen amurka kai har ma da wasu daga cikin kwamandojin sojojinsa bayan da ya shelar yin galaba kan isis a watan disamba ya ƙara kuma ko kuma ya bayyana cewa sojojin amurka kimanin dubu biyu da ke siriya za su dawo gida shugaban turkiya rajab tayyir erdogan na zargin amurka da aikata nau'in mulkin mallaka a yunkurinta na kawar da shugaban venezuela nicolas maduro wannan caccika da erdogan ya yi ta baya-bayan nan da zammar mara baya ma amininsa maduro na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke kara matsin lamba ma kasar turkiya da ta kawo karshen goyon bayan shugaban venezuela wanda ya zama turmin tsakar gida shalubudi Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abuja Najeriya inda za ku ji cewa hukumar kula da ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane dubu sittin ne rikicin boko haram ya raba da mahallansu a arewa maso gabashin kasar a cikin watanni uku na baya-bayan nan ga hassan maina na da cikakken bayani Hukumar kula da ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato IMO ta ce sabunta hare-haren mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Ya yi sanadiyar raba mutane dubu hamsin da tara da ɗari biyu daga gidajensu a watanni ukun da suka gabata. majalisar ɗinkin duniyar ta gargaɗin cewar rikicin na arewa maso gabas na ƙara taɓarɓarewa ne saboda yadda maharan ke samun sabbi kuma manyan makamai majalisar cikin wata sanarwa da ta fitar jiya a birnin geneva ta ce 'yan bindigar boko haram da suka shafe kusan shekaru goma suna ta da kayar baya sun sa ayyukan agaji ya kara taɓarɓarewa a jihohin borno yobe adamawa da kuma ifan tsama zuwa ƙasashen yankin tafkin chadi yawan mutanen da rikicin ya raba da gidajensu a watanni biyun karshen shekarar bara ya fi adadin waɗanda rikicin ya ɗaiɗaita a shekaru biyun da suka gabata bisa ga dukan alamu kuma ita ma rundunar sojan najeriya ta amince cewar rikicin ya karu sosai a watanni ukun da suka gabata babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya kenan laftanar janar tukur buratai ke cewar duk da kalubalen da aka fuskanta a watanni ukun da suka gabata yanzu haka ana kokarin daidaita al'amura domin sojojin najeriya sun sake kwato garin baga kuma yanzu haka na kai wasu hare-hare tare da haɗin gwiwar sojojin ƙasashen yankin tafkin chadi mai take operation yancin tafki don tabbatar da tsaro a arewacin jihar borno da kuma ƙarin wasu hare-hare na musamman mai take operation maza sun zo don kakkaɓe burbushin 'yan boko haram a dazukan sambisa da alagarno majalisar ɗinkin duniyar ta ce yanzu haka akwai kimanin mutane dubu ɗari biyu da arba'in da tara a sansanonin 'yan gudun hijira da suka cika suka batse wanda kuma sansanin da ke mangono shine ya fi cika sosai. A bara kawai majalisar ta ce kimanin mutane miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai ne ke cikin matsanancin buƙatar halin neman taimako. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Hassan. Har yanzu dai muna Abuja, inda za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce a ranar Juma'a mai zuwa takwas ga watan Fabrairu za ta dakatar da raba katinan rijistar zaɓe ga waɗanda suka yi rijista amma ba su karɓi katin ba. Kakakin hukumar zaɓen ya faɗi haka ne a wani taron wayar da kai masu zaɓe da murya Amurka ta shirya jiya Abuja ga Nasiru Adamu El Hikaya da cikakken rahoton. Hukumar zaben Najeriya INEC ta ce Juma'ar nan takwas ga watan nan na Fabrairu za ta dakatar da raba katunan rajistar zaɓe ga waɗanda suka yi rajistar amma ba su karɓi katin ba. Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello ya bayyana haka a zauren wayar da kan masu zaɓe da muryar Amurka ta shirya Abuja gabanin zaben nan da mako ɗaya da wuni biyu. Da misalin karfe uku za a rufe ba da kati wanda ya rijista bai karɓa bai hanzarta je karɓi nasa a karamar hukumar gurin da ya yi rajista ɗin. Idan ka yi rijista a karamar hukumar kankara to ka tabbata ka je ofishin hukumar zaɓe na karamar hukumar kankara ka karɓi katinka. na kira kankara ne ba wai don don na san kamar amma na su ta wajen san kafi karfi yawanci lokutan da aka yi zaben na baya kamar na 2015 na san an dage zaben sai ana gab da zaben aka kara wasu ina jin wajen mako biyu ne aka kara ya wannan akwai wannan tunanin ko babu ko a 2015 da matsala ce ta faru aka kai ga ɗagawa alhamdulillah a yanzu ba mu ganta ba ban ma kuma idan ba eh, wata matsala ba abin da zai kai ga a buƙaci daga zaɓe. taron da ya karkashin jagorancin Grace Alheri Abdu daga Washington ya samu halartar kungiyar ma abota kafafen labaru tsaro da matasa masu katin zaɓe. Suna Sambo Jibril Jada. Yadda bayana in har haka abun yake za a yi zaɓen da ba taɓa samun ingancin shi ba Najeriya gaba ki daya. Da daga magana ce kawai za a fahimci adalcin zaɓe kai ka gamsu. Gaskiya yadda ya faɗa ne in har hakan ne suka shirya gaskiya na gamsu da na tsarin da suka ɗauka na gudanar da zaɓe na dubu da goma sha tara. Assalamu alaikum suna na Hawwa Abubakar. Gaskiya suna iya ƙoƙarin su Allah kuma ya musu jagora. Bayan haka me zaki ce me kike so ki ga an yi wata kila wanda ba a yi ba. Eh to ina son dai da ake yin zaɓe haka kamar za a je a yi zaɓe irin ƙauyuka haka ya kamata a samar musu masu aiki wanda za su yi yawa haka ma'aikata su ne muke roƙo da hukumar inec ta ƙara mana ma'aikata inda ake yin zaɓe saboda wani lokaci za ka je ka ga an yi layi mutane sun yawa sosai haka amma wani lokacin kafin ma a so kansu damuwa ne. Gidas ta ce murar Amurka za ta bi rumfunan zaɓe a dukkan faɗin Najeriya don ba da labarun yadda zaɓen zai gudana. Daga yau dai ka gama fara wannan aiki za mu karbi bakuncin mata domin tattaunawa kan wannan zaɓe ranar litinin idan allah ya kai mu za mu yi wani gagarumin taro inda za mu ba da dama ga 'yan siyasa wakilan ƙungiyoyi eh, gwamnati hukumar zaɓe jami'an tsaro su bayani akan wannan zaɓe ranar zaɓe ko kuma jajibirin zaɓe za mu zaga mu ga aikin da aka yi inda aka kai game da rarraba kayan aiki kana kuma ranar zaɓe idan allah ya kai mu duk ma'aikatan wakilan mu inda suke za su tafi inda aka aika su domin aiki domin su kasance ido da kunnuwan masu saurare su san abin da ake ciki za mu ba da dama su yi tambayoyi za mu kasance tare da jaman zaɓe ɗin na musamman domin an tambayoyin su kuma su san in akwai matsala inda matsalar take domin a ɗauki matakan shawo kan matsalar. Zaben dai na sha shida ga watan nan na kujerar shugaban ƙasa ne da 'yan majalisar dattawa da wakilai inda ranar biyu ga Maris za a gudanar da zaben gwamnoni da na majalisun jihohi. Nasiru Adamu Elika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. A Najeriya. Madalla a gaida Nasiru, to daga Abuja kuma bari mu leƙa jihar Borno, inda za ku ji cewa ɗan takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar PDP, Atiku Abubakar, ya yi alkawarin maido da zaman lafiya a Najeriya, musamman arewa maso gabashin ƙasar. Ya faɗi haka ne yayin yaƙin neman zaɓe da yi a jihar jiya. Ga Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton. dan takarar shugabancin najeriya ƙarƙashin inuwan jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya ce idan har 'yan najeriya sun bashi dama zai maido da zaman lafiya a najeriya da mashiyar arewa maso gabacin najeriya alhaji atiku ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci jihar borno don ci gaba da yakin neman zaben kasancewa shugaban kasa da za gudanar a ranar 16 ga wannan wata na fabrairu idan mai duka ya kai mu alhaji atiku abokan din wanda kuma ya kasance tsohon mataimakin shugaban kasa ya ce zai kokarin samar da ayyuka ga matasa da ma dai ta wasu al'amura da ce suna tafiya ba daidai ba a kasar nan. to idan kun zabi pdp na son yi alkawari za mu dawo da cikakken zaman lafiya a northeast a Najeriya. Za mu dawo da cikakken zaman lafiya a Najeriya. Kuma duk wani wanda ya sanni bai sanni da wasa ba, bai sanni da wargi ba, bai sanni da tsoro ba. Bayan da mun dawo da zaman lafiya, na yi muku alkawari kowa da kowa. zai koma local government nashi kuma a samo musu sana'an yi matasa a samo musu aikin yi makarantu a bude asibiti a bude talaucin da yake cin mu mu share ta Alhaji Atiku Abubakar ya ci gaba da yawa al'umman jihar Borno alkawari da mata alkawarukan da ya ce jam'iyyar da yake ciki da ta yi wato jam'iyyar APC amma kuma bata cikawa al'ummar ba. Shekaru uku da rabi da suka wuce ai kun zaɓi APC sun ce ne za su dawo da zaman lafiya sun dawo da zaman lafiyan sun ce za su ba matasa Eh, don haka kar ku kuskura ku zaɓi jam'iyyar apc ba jam'iyya ba ce ko kaɗan a na san dai ba ku da tsoro kuna da tsoro ne idan ba ku da tsoro ku faɗi abin da zan faɗa nan buhari must go ba buhari must go shi ma dai dan takarar gwamnan jam'iyyar pdp alhaji muhammad imam ya yi dan takaitaccen jawabi a wajen wannan taron kamar haka dama mun san ku al'umman jihar borno da wannan tarbiyyar kuma mun tabbata ma his excellency ana ce borno state na apc ne karya ne borno state na pdp yayin da ya rage 'yan makonni a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka 'yan siyasa da dama na ci gaba da zafafa yakin neman zaɓe a wurare daban-daban kama daga angonni ƙauyuka har zuwa birane na neman daman shugabanci ga 'yan najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Madalla gaida Haruna, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha takwas na dare. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ka ba. yawanci maza ba su rike haƙƙin aure ba kuma matan na abinda suka yi bayani akai suna da gaskiya saboda idan aka riƙe haƙƙin aure ba yadda za a yi matan nan su yi wannan zargin ba yadda matan nan kuma za su ma shiga maganan talla Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiya kan batun yunkurin inganta sana'a sai da nono da mata Fulani suka gada kaka da kakanni. Biyo bayan zargin da ake yin cewa waɗansu matan na fakewa da wannan sana'a suna baɗala. Bayan jin ta bakin ɓangaren matan, yau shirin ya gayyaci shugabannin ƙungiyar Miyatta Allah domin jin yadda za a shawo kan wannan matsala. waɗanda wakilin mustapha nasiru batsare ya gayyata kuma a yau su ne sunana muhammad abubakar sadiq sakataren watsa labarai na kungiyar makiyan dabbobi ta najeriya ta miyatti allah sai kuma sunana muhammadu rabiu memba na miyatti allah to bari fara da shi a sakataren labarai a da farko an dai shimfiɗa kun ji matsalolin da kenan bayan da ita wato su manyan shugabannin kungiyar miyatti allah na kasa suka fara yunkuri na hana tallar nono ga su mata akwai matsaloli da su matan suka ce tabbas akwai su babbar matsalar shine rashin kula daga uh, su ko kuma in ce ku mazan fulanin me za ka ce game da wannan zargi da ake ko kuma bayani da su matan suka yi a gaskiya eh, san ce ba wai ma zargi bane abin da ke faruwa ne hmm. saboda an ce rana wanka baya boyin cibi gaskiya kuma ba a taro an zama ɗaya ba yawanci maza ba su riƙe haƙƙin aure ba kuma matan na abun da suka yi bayani a kai suna da gaskiya saboda idan aka riƙe haƙƙin aure ba yadda za a yi matan nan su yi wannan zargin ba yadda matan nan kuma za su ma shiga maganan talla saboda yawanci za ga wasu mazajin tun ranar da aka ɗaura aure ana gaya musu da ci da sha da sutura da ciyarwa da eh, kiwon lafiya da wurin kwana da sauransu ya tashi daga wuyan mahaifi ya koma ga ainihin miji to amma abin mamaki yawanci za ga cewa nan ne ake faɗi nan ake barin maganan nan ah, wani ma ba a ma isar masa da wannan saƙon wani ma ɗin ya san saƙon kuma ya san bayanin da aka yi amma abin mamaki ya watsar kenan daga ranar da aka ce ta zo gidan shi in dai har yana da dabbobi zai yi tatsa ya bata nono ko yana da dawa ko masara ko abinci dai da zai bata shi yana ga ya gama komai kenan haƙƙin nan da ya rataya a wuyansa ya ɗauki haƙƙin nan gaba ɗaya ya rataya a wuyan matarsa saboda ita ce za ta je talla ita za ta ciyar da gidan ita ce za ta yi suturanta da suturan 'ya'yan wasu ma abun kunya abun ban mamaki hatta ma ɗakin da matar za ta zauna ba abun mamaki ba ga wasu su suke faɗi tashe su ga cewa su yi wannan ɗakin da za su zauna su matan za su yi ɗaki kwarai kuwa yawancin wasu mata haka abin da ke faruwa kenan kuma za ga cewa mazajen nan suna da lafiyan su suna da arziki Allah ya musu wadatan da za su tabbatar cewa sun wannan haƙƙin da aka ce musu yara ta a wuyansu yadda za su tafiyar da shi ba za su tafiyar da shi ba abin da matan suka faɗi gaskiyan su ne kuma haka yake faruwa bari mu koma wurinka malam Muhammadu Rabiu hmm. ah, kadeji ah, Alhaji Abubakar abubakar sadiq ya tabbatar da wannan zargi ya kake ganin za a shawo kan wannan matsala to alhamdulillah kafin in ce komai da ina ma shi chairman da ya kawo ya yi tunanin cewa ya kamata a ce a duba wannan illa da take gudana a cikin al'umma planning na farko dai allah ya saka masa da alkhairi kuma allah ya ba su ikon aiwatar da wannan eh, al'amari da suke da burin yi a ciki so alhamdulillah kamar yadda shi dan uwana ya bayani lallai talla matan fulani mu dai mun waye gari mun ga matan fulani suna tallan nono amma dur haisu ma dara zamani duk inda zamani ya karkata ya kamata a ce an karkata wurin saboda haka lallai wayannan illoli da aka karanta lallai illoli wanda suka sun shafi al'umman fulani saboda haka ni ina ba da goyon baya ɗari bisa ɗari shugabannin fulani lallai su zagi damtse su yi duk abin da ya kamata su yi na su ga cewa sun kawar da wannan illa da ta taimu fulani tarnaki a rayuwarsu gaba ɗaya saboda haka lallai ne mazajen fulani su san cewa haƙƙin aure wani abu ne wanda yake daga ran da aka ɗaura maka aure ka riga ka ɗauki alkawarin cewa komai laluranta ka ɗauka saboda haka ba ta dama da je tallaɗin ga illa ne wanda yake yana shafar rayuwanta ya shafi rayuwanta kuma ya shafi rayuwar addinin su gaba ɗaya mm. idan ba su yi kokari sun gyara ba babban abun shine za su je su haɗu da fushin ubangiji akan wannan abin da yake faruwa amma to wani tsari kake ganin ya kamata a bullo da shi don ganin an cimma nasara akan wannan yunkuri da aka yi kai a tunaninka to a tunanin na farko shine lalle ne su shugabannin su yi tsayin daka su ga cewa sun fahimtar da fulani illan wannan talladin hmm. babban illan dai shine matsalar muke da shine rashin karatu wato kananin a wayar da kai eh a wayar da kansu no. a nuna musu muhimmancin da kuma illan da tallan nan ke haifarwa hmm. insha Allah ta'ala idan aka yi haka aka jawo malamai ciki da kuma wanda suke sun fahimci yadda zamani ke tafiya hmm. insha Allah ta'ala ina ganin wannan abin zai zama tarihi kuma su fulanin da suke wahala hmm. akan wannan tallan insha Allah ta'ala za su yi godiya akan canjin da aka sa maka wannan al'amari insha Allah ta'ala na'am Alhaji Abubakar Sadiq mun dawo wurinka yayi maganan wayar da kai kana ga wayar da kan nan abu ne mai sauki a wurin ku ganin yadda al'ummar fulani ba karamin yawa ne gare su ba ko a arewacin najeriya barantana a ce an danna kudu to gaskiya ne ba karamin abu ba ne amma kuma dole ne a yi shi Wayar da kan fulani shi shugaban wannan kungiya ta miyatti allah ya riga ya ba da umarni ga rassan jihohi na, na wannan kungiya da ai duk mai yiwuwa duk wata hanya da za a bi ta amfani da kafofin watsa labarai ta wuraren lokacin suna lokacin daurin aure lokacin bukukuwa a tabbatar cewa kamar da shi ma ya bayani malamai sun faɗa ma mazaje illar wa'annan abubuwan da kuma sanin haƙƙin da ya rataye a kansu kaga kuwa idan aka yi wannan wani za ka ga lokaci ana cewa ai kan mage ya waye da zaran matan nan ba wai muna zuga matan nan su yi ma mazajen su bore bane a'a idan matan nan suka san cewa ga haƙƙinsu mazan kuma suka gane cewa mata sun san su hmm. dole fa su dawo su tabbata cewa sun biya Ah, na haƙoƙin da ke rataye a wuyansu sannan kuma muna nan muna ƙoƙari wajen tabbatar da cewa duk wata hanya da za mu bi kamar da na bayan da farko ah, wajen wayar da kan ah, al'ummar fulani game da muhimmanci don duk abin da zaka ko abu da za kamar da ake maganar tallan nan ko nonon kake da shi idan ba ki da nono mai kyau ai kaga cewa wasu ma za su kyamaci wannan nonon ne saboda haka wannan abun kirki ne abun alheri ne wanda ake tallata ma jama'a cewa a daina ko kuma a tsaftace don wasu na ganin cewa gaba daya an ce a daina talla a ba wai magana da ake nufi ana nufi a tsaftace wannan sana'ar ta sadda da nono kuna ne ai wani tsari wanda za a tsari tsare-tsaren da ake da su shine already an riga an ba da umarni ga rassan kungiyar na duka da shugabanni a yi kokari a hadu da gwamnati don idan wannan abun dole gwamnati ta shigo ita karan kanta ta taimaka wajen yin rumfuna inda fulani masu da nonon za su rinka zama eh, eh, shugabannin kungiyoyin nan su yi kokari a kafa kungiyoyin gama kai wato cooperatives hmm. ma matan nan don su masu rinka cin buri da kuma amfani eh, moriya na gwamnati da kuma kungiyoyin da ba na gwamnati ba idan ana ba da tallafi tallafi su ma su rinka ci saboda in kai kaɗai ne ka nemi ma taimako wajen gwamnati gwamnati ba ta maka ba amma idan kuna kuna haɗe a kungiya za a tallafa muku idan aka ga wani tallafi za a ce akwai kungiya ka za a tallafa mata idan ma nonon za ku yi sana'ar nono kuna da rumfa da za ku zauna idan ana ba da tallafi idan kina sayar da nono ne kila rana ɗaya dubu ɗaya ko naira ɗari biyar sai ki sayar da nonon na na dubu goma dubu ashirin ma a rana ɗaya sannan kuma akwai sabon tsari na zamani na kiwon dabbobi ah, wanda matan na idan aka taimaka masu akuyoyi ne tumaki ne kaji ne shanu ne suka taimaka ba wai dole kawai magana nono nono din gaba idan suka samu sana'o'in yi za su taimaka ma kansu taimaka ma eh, iyalansu saboda haka ba wai an ce rana ɗaya za a katse maganan tallaba a za a tsaftace ne saboda ba wanda zai iya ce maka hana sana'a sana'a daban talla irin wanda eh, 'yan uwan matan fulani suke a yanzu duk wani abu da kaga cewa eh, an ce a hana to wallahi in ka duba akwai yana da illa ne abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji gudunmuwar da kungiyar miyar ta Allah ke nema domin cimma wannan burin yanzu a madadin bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na ƙasa na kungiyar miyar ta Allah da kuma Muhammadu Rabi'u memba kungiyar sai kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin Da tubahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne A gaida alheri Grace Abdu, kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar a ranar Juma'a na zargin Koriya ta Arewa da dukufa wajen ɗaukar matakan ganin cewa babu wani harin soji da zai iya lalata makamanta. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati ba sun fito daga wani taron sirri jiya Laraba. suna masu jaddada cewa za a iya cimma matsaya. Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin gaba ɗayansa. Sai kuma injiniyanmu na yau ne Muhammad Hafiz Babala ke cewa a huta lafiya. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.